matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da addabar 'yan Najeriya musamman a yankin Arewa duk da yake hukumomi suna kokarin ganin sun dakile ayyukan 'yan bindiga. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya al'ummomi da ke kananan hukumomin Ilela da Gudu garuruwan da dukansu suna iyaka da jamhuriyar Nijar na ci gaba da zaman ɗarɗar domin 'yan bindiga na ci gaba da musu barazana. Shugaban karamar hukumar Ilela injiniya Aliyu Salihu ya ce ko a jiya alhamis sai da suka yi jana'izar mutane biyar da 'yan bindiga suka hallaka a wani ƙauye da ke karamar hukumar inda su banda suka hito daga yammacin gari wasa ta gaba inda zazuwan suka fara harbe-harbe suka kuma fara harbe mutane mutanen gari dai ala ya su suka fito domin kare kan haka dai su haka mutum biyar daga cikin mutanen wanda sai karfe biyu na mafi jana'izar su kuma a nan wurin suka bi su mashin ɗaya daga cikin su ya lalace suka samu mutum ɗaya su masu haka raunata. A yankin gudu da ke arewa maso yammacin jihar wanda kuma ya yi iyaka da jamhuriyar Nijar, 'yan bindiga suna ci gaba da addabar jama'a. Shugaban karamar hukumar Bello Wakil Bacaka ya ce a kwanan nan ma 'yan bindiga sun yi artabu da 'yan banga inda suka kashe 'yan bangar uku kuma suka sace mutanen gari biyar. Mutane suka ɗauka suka je da su daji nan suna jira kai musu kuɗi wallahi ko da muka je yau su biyar ga su je daga hili guda babu wani adare wallahi da sun sassage ban tausayi in ka duba ɗaya ba ka yi duba ba su taɓuwa Allah ce muke mun je da lakabani ko ne muka gina mai rami kusa da inda ya faɗi muka bi shi mun gani abin tausayi ba mun iske ma inda aka durke inda aka daure mutane wallahi cikin daji wallahi mun isko inda aka daure mutane daga san an daure akuya da wiwi menene ko mina ne ga nan cikin daji wurin ba ruwa sai kai mamaki ya mutane na kasu bai bisa hakan ne jagororin al'ummomin ke jaddada yin kira akan ƙarin jami'an tsaro da kuma ƙara ba su kayan aiki a fafatawar da suke yi da 'yan bindigar. Muna kira da su al'umma ba a doka doka da hannu domin muna da ma'aikata kusa sai dai abubuwan da ke faruwa ma'aikatan da ke gare ni da kasa baki dai sun yi karanci to da za a samu ina su ma'aikata insha Allah wannan abubuwan da yadda Allah za a kai ƙarshen su su kori in ka duba ma'aikatan mu ɗan sanda nawa ne gare mu ilela wajen su da wani abu ne sojojin ma da aka gare mu sojojin da ke gare mu su su goma ba a halin gaskiya ne muna da bukatar a kawo a karo jami'an tsaro a kawo kayan aiki sannan yan banga ɗin da vigilance ɗin da waɗanda an da rijista ya kamata a dan ba su ni a in za su za ana hita faturo sai a dan ba su makamai saboda suna da zil na shiga daji ya an dawo sai shi mejo ko kontrola na sojoji wanda ya kula da su shi amshi duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro akan waɗannan hare-haren na elela da gudu ya ci tura dama masana lamuran tsaro sun jima suna shawartar mahukunta akan abubuwan da ya kamata a yi domin samar da tsaro waɗanda da ana amfani da su da watakila an samu sauƙin waɗannan matsalolin 'yan najeriya dai na cike da gurin ganin lokacin da lamarin rashin tsaro zai kawo ƙarshe ko da lamuran yau da kullum za su gudana cikin sauƙi da walwala muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya